Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da kuma 16. Kana masu sauraron a jamhuriyar Nijar za su iya kamata ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5. Sai gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar sai su daddangwala voahausa.com Masu sare assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da saduwa da ku yau alhamis 1 ga watan disamba na shekarar 2016 ladan ibrahim a ne daga birnin washington dc tare da ibrahim alfa ahmed da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ibrahim a bamu kanun labarai rasha ta sha alwashi a alhamis cewar za ta ci gaba da tallafa ma sojojin gwamnatin syria a aleppo har sai an kawar da abin da ta kira 'yan ta'adda daga wannan birni farashin man fetur ya sake tashi yau alhamis bayan da kasashe masu arzikin man fetur ta opec suka ci mai na kare yawan man da suke hakowa yau alhamis al'ummar kasar gambia suke zaben sabon shugaban kasa inda ya yi jamme yake neman wa'adi na biyar kan mulki. To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yaƙi da cutar nan mai kare garkuwar jiki. A gaskiya yanzu ni dai na samu lafiya don gaskiya yanda nake jin kaina a yanzu. Ni ba na ɓoye kaina cewa wai dan ina da wannan cutar ina ɓoɓɓoye kaina gaskiya ba na ɓoye kaina. To haka kuma muna da rahoton a kan shirin nan na samar wa matasa aikin yi har su dubu ɗari biyu a duk faɗin tarayyar Najeriya wanda zai fara aiki yau. Kana muna ɗauke da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. rasha ta sha alwashi yau alhamis cewa za ta ci gaba da tallafa ma sojojin gwamnatin syria aleppo har sai an kawar da abin da ta kira 'yan ta'adda daga wannan birni wannan furuci na minista harkokin wajen rasha sergey lavrov ya biyo bayan ganawar da yau alhamis sannan da takwaransa na kasar turkiyya wanda ya ce jami'an diplomasiyar guda biyu sun amince da bukatar da ke akwai cikin mai yarjejeniyar wuta a kasar syria rasha da turkiya suna goyon bayan ɓangarori daban-daban a rikicin na syria inda rasha take dafa shugaba bashar al-assad ita kuma turkiya take goyon bayan 'yan tawaye waɗanda suka shafe shekaru biyar suna ƙoƙarin kawar da shi daga kan mulki farmakin da sojojin siriya ke kaiwa a aleppo wanda ya hada da hare-hare ta sama daga rasha ya janyo damuwa game da tsaron lafiyar fararen hula da suke unguwannin gabashin birnin inda 'yan tawaye suka yi tunga Syria ta jima tana bayyana mayaka masu adawa da ita man 'yan ta'adda. Babban jami'in ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen O'Brien ya yi kira ga dukkan ƙasashen da suke da tasirin yin wani abu da su ɗauki dukkan matakan da za su iya na kare waɗannan fararen hula da kuma hana birni mafi girma na ƙasar Syria zamowa tamkar makabarta mafi girma a cikin ƙasar. a halin da ake ciki sojojin gwamnatin syria suna ci gaba da kutsawa cikin unguwannin aleppo inda gundumomi masu yawa na waɗannan birni mafi girma a ƙasar suke faɗawa hannun gwamnati a karon farko a cikin shekaru da dama a yayin da sojojin shugaba asad da na ƙawarsa rasha suke ci gaba da lugudan wuta a kan gabashin aleppo wahala tana ƙaruwa ga mazauna birnin yayin da aka fara tunanin cewa watakila aski ya zo gaban goshi watau an yi wato kusan ganin ƙarshen wannan tawaye na shekaru shida a ƙasar ta siriya masu fashin baki da dama suna ganin abin da ke faruwa kenan wani malami mai koyar da hulɗa na ƙasa da ƙasa a jami'ar nan ta king's college da ke london samir puri ya ce kwace gabashin alepo baki ɗayansa daga hannun 'yan tawaye zai nuna, alamun kawo ƙarshen wannan tawaye na siriya a zahiri aleppo shine sauran wuri babba guda da ya rage a hannun 'yan tawaye amma shugabanni masu tawayen sun ce babu ta yadda wannan yaƙi zai ƙare nan kusa saboda har yanzu suna rike da lardin idlib da wasu sassan siriya wani masani a kan syria a chatham house hyde hyde ya bayyana zato cewa birnin aleppo daga cewa birnin aleppo daga hannun 'yan tawaye zai kawo ƙarshen abubuwan da ke faruwa a syria saboda faɗan da ake aleppo ɓangare guda ne kawai na faɗace-faɗacen da ake yi a cikin ƙasar sai dai kuma akwai muhimmanci ga hasarar birni kamar aleppo ga 'yan tawaye da akasarinsu 'yan masaban shi'a ne Furi ya ce kwace birnin Aleppo ba yana nufin take an kawo ƙarshen tawaye a Siriya ba a'a amma kuma tawayen zai samu mummunan rauni wannan birni shine mafi girma a Siriya 'yan tawaye sun kwace shi tun a shekarar biyu idan ya fita hannunsu me suke da shi na ciki na cikin ba ni na shirin ba ni gishiri in ba kaman da in an zo shawarin neman zaman lafiya labarin duniya suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc farashin man fetur ya sake tashi a yau alhamis bayan da ya samu tallafi daga yarjejeniyar da kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta opec ta cimma kan rage yawan man da membobinta suke haƙowa a karan farko tun shekarar 2008 wannan shawara ta sa farashin mai ya cira sama da kashi goma cikin ɗari a jiya laraba inda daraja hannayen jari na kamfanonin mai ta yi tashin goron zabi karuwar farashin na yau alhamis ba ta kai ta jiya laraba ba to amma kuma gangar mai ta kai kimanin dala hamsin ministan mai na ƙasar iran ya ce ƙasashen opec za su rage yawan man da suke haƙuwa da ganga miliyan 1.200 a kowace rana wato kimanin kashi ɗaya cikin ɗari na yawan man da ake haƙowa a duniya kenan domin ya komo zuwa ganga miliyan 32 da rabi a kowace rana kafin taron na jiya laraba da aka yi birnin vienna ƙasar austria ministan makamashi na kasar saudiya ya ce kungiyar opec za ta buƙaci ƙasashe masu arzikin mai waɗanda ba sa cikin kungiyar da su masu rage yawan man da suke haƙowar ƙasar rasha wadda ba memba ce ta opec ba ta ce za ta rage yawan man da take haƙowa a kullum da ganga dubu ɗari uku OPEC ta ce tana son ta ga farashin gangar mai ta kai kimanin dala 55 zuwa dala 60 matsayin da ta ce zai taimaka wajen sake farfado da tattalin arzikin kasashen da suka dogara kan man fetur kamar Najeriya waɗanda shekaru biyu kenan suna cikin matsananciyar koma bayan tattalin arziki saboda faduwar farashin man fetur. a yau alhamis al'ummar kasar gambia suke zaben shugaban kasa inda shugaba yaya jami wanda tun shekarar 1994 yake kan karagar mulki yake neman wa'adi na biyar a jere kan wannan kujera gambiyawa su 880 ne suka yi rajistan jefa kura a rumfunan zaɓe 1400 na ƙasar wanda ya lahi zaɓen zai mulki ƙasar gambiya na tsawon shekaru biyar masu zuwa gambiya dai karamar ƙasa ce da ingila ta yi wa mulkin mallaka wanda kuma ƙasar senegal mai magana da harshen faransanci ta kewaye ta ko ina masu kalubalantar shugaba jami sun hada da adama baro wanda yake wakiltar gamayyar wasu jami'un hamayya su bakwai da kuma mama kande na jam'iyyar gambia democratic congress 'yan kasar gambia da ke zaune a kasashen waje sun ce gwamnati ta toshe duk kafofin sadarwa ciki har da shafukan sada zumunci na intanet kuma sun ce sun kasa tuntubar 'yan takara da wakilan zaɓensu da kasar senegal mai makwabtaka da gambia ma mutane suna ta kokarin tuntubar 'yan uwansu da ke cikin gambiyan don jin labarin abubuwan da ke wakana amma abin ya ci tura wasu 'yan kasar ta gambia suna zargin shugaba yaya jami da laifin yin magudin wato magudin sace wannan zaɓe tun ma kafin a yi shi jami ya musunta wannan inda ya ce nasara tasa ce yana mai gargaɗin 'yan adawa da kada su sake su yi zanga-zanga labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari faro da batun yaƙi da cutar nan mai kare garkuwar jiki da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a yau ga kuma rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana da. Tun a shekarar 1988 ne aka fara wannan gangami bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware kowace ranar ɗaya ga watan Disamba na kowace shekara domin faɗakar da mutane game da wannan cuta. Gangamin shekara shekara dai ƙari ne akan wanda ake yi a asibitoci da cibiyoyin ba da magani ga masu ɗauke da wannan lalura a sassan duniya. kowa lafiya ce wa daɗi ku gara samun barin ne ita ko ba haka ba saboda haka kullum a zo a ce muku kai kaza kullum a zo a ce ku kaza kullum a ce a ce mu kaza to wannan kaza da ake yi ku taya ku ake yi saboda haka ko da abin da ake faɗa din lalle a dinga kokari ana shan magani akan lokaci guda kenan daga cikin malaman kiwon lafiya da ke lakca ga masu dauke da wannan cuta a asibitin koyarwa na malam aminu a nan kano wasu daga cikin waɗanda na iske a wurin na cewa fatima muhammad a gaskiya yanzu ni dai na samu lafiya don gaskiya yanda nake jin kaina a yanzu ni ba na ɓoye kaina cewa wai dan ina da wannan cutar ina ɓoɓɓoye kaina gaskiya ba na ɓoye kaina ina zaune da kowa lafiya ina tare da mijina na samu lalura kuma shi ba shi da shi amma ba shi ya sa maka rabu ba wani dalili ne dai daban. Matalla sunana Muftar Wada Zakariya Kasa. gini eh. dai na gamu da wannan lalura tun kusan 2004. Don na kwanta larura kusan shekara ta uku. Ana ɗiba na kamar kayan wanki. Amma yanzu falillahi ga shi yanzu in da ke kama watakila za ka iya <laughs> eh, za ka je a jikinka Ka ga alamun magani ya yi aiki kenan Metron Salamatu Ma'azu da ke zaman shugabar cibiyar kula da masu lalurar HIV a asibitin korowa na Malam Aminu Kano ta ce lakcar yau da kullum da faɗakarwa da ta kafafen yada labarai na tasiri matuka. saboda za ka ga cewa wannan sanarwa da gangami yana sa mutane su fito su kula da lafiyarsu amma idan mutum bai sani ba kaga zai iya zama lokacin da zai cutar da kansa sannan kuma sanarwa da muke yi yana daɗa fahimtar da jama'a shin in na zo na sha magani na ci abinci na kwantar da hankali na zan zauna da lafiya ta lafiya ina ganin a wannan dalili lallai ana samun ci gaba najeriya da yana cikin jerin kasashen duniya da al'ummar ta ke fama da wannan cuta inda fiye da mutane miliyan shida ke dauke da kwayar cutar ta hiv in ji shugaban hukumar yaƙi da cutar ta hiv a ta jihar kano dr usman bashir a ƙasa baki ɗaya kashi uku cikin ɗari na 'yan najeriya suna dauke da wannan cuta wato akalla muna da kamar mutum miliyan shida kenan da suke dauke da wannan cuta amma a cikin wannan miliyan shida miliyan uku suna kan magani kamar mu a nan jihar kano kuma alhamdulillah mu abin da kididdiga da mutanen cewa mutum kashi biyu cikin ɗari ne suke dauke da wannan cuta wato idan ka duba yawan jama'a mu ta mutum miliyan goma sha hudu muna da wajen mutum dubu ɗari biyu da tamanin wanda mu a ƙididdigan mu ta wannan hukuma muna da mutum dubu ɗari biyu da talatin da biyar da ɗari biyar da arba'in da shida wanda suke kan magani a asibitocinmu ɗari uku da cisin da biyar da suke lura da masu wannan cuta a ƙananan hukumomin 44 da ke jihar Kano. Rahotannin baya bayan nan dai na nuni da cewa masana kiwon lafiya a ƙasar Afirka ta Kudu sun gano sinadarin rigakafin wannan cuta ta HIV/AIDS. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To Allah ya kara kare mu daga batun cuta mai kare garkuwar jiki sai kuma batun shirin nan na samar da aikin yi ga matasa a najeriya har su dubu ɗari biyu a duk faɗin tarayyar najeriya yau kuma ne ake sa ran shirin ya fara aiki ga rahoton da madina dauda ta aiko mana daga birnin tarayyar najeriya a watan jiya ne gwamnatin tarayya ta fito da jerin sunayen matasa dubu ɗari biyu da ta ce sun samu nasarar shiga kashin farko na shirin n power da gwamnati ta yi domin tallafawa matasa marasa aikin yi sai dai shirin ya gamu da ƙorafe ƙorafe a jihohi da dama na arewa musamman jihar borno da rikicin boko haram ya ɗaiɗaita su har da hanyoyin sadarwarsu kamar yadda za a ji a bakin sanata baba kaka bashir garbai mai wakiltar jihar borno ta tsakiya a majalisar dattawa don gaskiya yadda aka, yi mu dai na jihar borno an kware mu don abin da ya faru ana amfani da ah, kwamfuta uh, ne kuma kwamfuta din ana amfani da abin da ake cewa intanet so intanet yanzu a kasar borno a maiduguri ma muna da mtn mass wanda take da 3d only guda daya ne a maiduguri sauran ba su da 3d so wannan uh, applications din za a ga cewa idan mutane suka je kwamfuta wa'annan sai za su sanya shi a wannan web portal da ake magana za a sa kwamfuta din sai ana da 3d so a borno ga baki daya muna da 3d mass din guda daya ne so kuma bayan haka local governments namu a kananan ma'aikatan namu yawancinsu ba su da lantarki ba su da ba su da lantarki balle a ce suna da internet connectivity za a gani a inda nake wakilta kamar kafin ma wannan fitinan ya zo dikwa ba su taba samun wutar lantarki ba balle internet connectivity da bayan haka kuma gamboru that is ngala local government ba su taba samu ba kala balge ba su taba samu ba so na balle a ce internet connectivity a bangaren majalisar wakilai kuma muhammed tahir mangono shi ma daga jihar barnan ya ce a karamar hukumar da yake wakilta mutum biyu ne kawai aka dauka sai dai ya ce sun dauki mataki da yake mu ne wakilansu in mun zauna shiru haka an cuce su shi yasa muka tashi sayan daka muka je muka samu hukumar da suke gabatar da wannan abu muka mika musu kukanmu kuma an ɗauki mataki za a jara to wani mataki aka ce za a ɗauka yanzu kenan rusawa za a yi a sake wani ne ko kuma a'a za a ba ku kafa ne ku ƙara yawan matasa za a rusa a doka a ɗauka kuma a kowane karamar hukuma mu za mu ba da sunayen mutanen da za su je su kawo mana mutanen da za su ci moriyan wannan shirin a cikin matasa dubu ɗari hamsin ne aka ɗauka a matsayin malaman makaranta dubu talatin kuma za su yi aiki a fannin noma yayin da ragowar dubu ashirin za su yi aiki a fannin kiwon lafiya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to allah ya tabbatar da alheri har yanzu dai ana tare da sashen hausa na muryar amurka da ke nan birnin washington dc mu na yanzu agogo ce karfe goma na safe da minti goma sha biyar ga kuma shirinmu na gaba Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum Jummai alli daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Malam Ibrahim Magu shugaban hukumar yaƙi da cin hanci EFCC a takaice zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Idan kuna biye da mu Malam ya sai ya yi tambayoyi guda hudu, to amma Malam Ibrahim Magu bai yi da amsa dukkan tambayoyin da aka yi da ya yi ba lokaci ya kure A saboda haka ga shugaban na hukumar EFCC da amsa tambayar ko akwai dokar da ta baiwa hukumomin EFCC damar ta je ta bincike gidan mutum? Kamar ma'aikaci haka, eh. kamar kana da wani dukiya. idan ka kana da mota ma haka in kana wani duka motoci ko kana da wani dukiya wanda ba ba ba abin nan wanda ai eh. wato wanda ake wanda ake zargin ko eh, za a iya tambayi mutum ina ya samu wannan kudaden wato EAC tana eh eh to tambaye tambaye yawa eh, kuma magana daya yace ana detaining mutane yes muna detaining mutane fiye da wannan 48 hours amma abin da yake faruwa abin da yake faruwa yawanci an yi kira mutum yana cikin matsala yakan gaya mana wasu abubuwa wanda yakan um, bukaci mu yi sabon abubuwa wanda yakan bukaci mu yi further investigation so doka ta ba mu dama mu je mu gawa kotu za mu kai mutumin nan a gaban jeji a gaban um, alkali eh. sai mu ga alkali ko alkalai so da mu gama shi alkali ga ga yadda aka yi da Allah muna so ka ba mu oki oh, ba mu uh, izini kan cewa mu rike wannan mutum ko sati biyu ko sati hudu so da mu gama uh, binciken sai a sake shi so uh, suna granting mana so duk wanda muka rike shi fiye da wannan lokacin akwai court order remand warrant eh. na kotu wanda ya ba mu daman da za mu rike su to wannan batu da kai ya kamu ga batun eh, tsohon mai baiwa shugaban najeriya shawara akan matakan tsaro kanar samba da sauki wanda yake tsare a kotu an ba da belin shi amma har yanzu ba a baya da belin shi ba shi kuma me yasa har yanzu ake tsare da shi a to wannan ai wannan magana ya fi karfi na <laughs> inda maganan eh. kotu ne eh maganan eh, maganan kotu ce maganan tana kotu already to ga kuma eh, bagan tariya ne wannan abin ya wato abin yana gaban ma'aikata ba muka rike shi ba yau wato mm. to mutum na gaba ya matso ya tambaya ko assalamu alaikum ina n'a nasir kiru nan ba kungiyar ma'aikata kafafen yada labarai don ci gaban kasa ina da tambaya ga shugaban hukumar efcc kamar haka shin zuwa wannan lokacin da ka shiga ofis kamar mutane nawa marasa gaskiya wanda suka sace kudin al'umma kai nasarar kai su kotu wanda aka yanke musu tambaya ta farko kenan dukkanin dukkanin kadarori da hukumar take kwaci a shin za ta sayar da su ne ko kuma za ta yi da su tambaya ta ta gaba wani irin kalubale ne a dokance wanda yake ba matukar wahala wajen gabatar da da ake zargi har a yi masa hukunci yawwa wannan ke tambayoyi na tambayarsa ta farko ya ce ya zuwa yanzu tun da ka hau wannan mukami mutane nawa ne hukumar efcc ta samu ta kai kotu har aka hukunta su yanzu muna daga november last year eh. zuwa yanzu wanda aka hukunta su a efcc ya kai kusan 188 mutane 188 fiye da 88 eh, fiye da 88 a waje daban-daban a kano muna da su a maiduguri muna da su a gombe akwai a port harcourt a so total abin da dai muka samu kwamfuta ya kai fiye da 188 waɗanda aka yanke ba duk wanda yana su ya ga wannan abu akwai record a ofis namu duk wanda yana su ya da ya zo online ma za mu sa eh, online ma za a sa ga sunan mutum ga hukunci ga kotu ga joji ga jojin da alkalin da ya ɗauki abin nan da sauransu so every detail yana kan website namu website www.efccnigeria.org website namu kenan kaje website duka an yi listing wanda aka samu this year to ba gaskiya ba taɓa yin wannan ba a cikin shekara to sa na batun kadarorin da kuka karba a efcc kamar irin gidaje efcc za ta saida su ne ko koya za a yi da su tambayar shi kenan eh uh, idan muka samu uh, hukunci ko muka samu oda daga kotu to dama akwai ka'ida yadda aka abin nan eh, yana nan a rubuce komi yana nan a rubuce yadda za a sai da kayan yadda abubuwan da za a yi za a yi advertising a pages of newspaper za a zo za a kawo masu baluwa za su duba gidajen kamar gidajen nawa zai kawo sannan za a sa kasuwa sannan za a sayar za a sayar ma duk wanda yake da abin nan kuma ya danganta ga abin da kotu ta faɗa wata sa'a kotu za ta ce kudin da aka samu duka a bawa federal government wata sa'a kuma za su ce a bawa victim su wata sa'a za a ce kamar state government za a ba a particular state government haka haka ake yi yawa wato kafin abin da yanzu eh. abu da yanzu muke yi kin san wannan maganan eh, yaki da rasa da cin hanci da latawa da cuwa cuwa wannan mutane wasu ma ba su ɗauka cewa abin baya da kyau ba sai ka ga mutum ya je aiki ya fara shekara biyu uku sai ya zo ya gini wani katin gini sai ya zo da wani motoci kaza kaza so muna ne muna kokarin mu eh, fahimtar da mutane jama'a eh. nan abun ya ya so da kowa yana ciki kowa zai sa hannu don ba haka mu kadai ba za mu iya ba ko gwamnati kadai ba za ta iya ba dole ne jama'a mu haɗa gwiwa mu yaki da cin hanci da rashawa da cuwa-cuwa don shi ne yanzu problem din sosai na najeriya so shi ne ke cewa a taimake mu a fahimci abin nan eagles eh, eh, wato eh, illa cin hanci kuna buƙatar taimakon jama'a su fahimci aikin da kuke yi kuma su taimaka muku da gida za a fara eh haka ne the moment mace in miji ya zo da wasu abubuwa ana tambayar shi a alaji ya aka yi wannan kuma ko ka sake aiki ne <laughs> da mata za ta iya kai karar mijinta kuwa? za ta je mana ya ta kai idan ya yana da kuɗi da yawa ai to kuma aikin da yake ba haka ba Mamakon ta zo ta bari ta sha wahala daga baya shi yasa ma yanzu muna shirin eh, mu yi mobilizing mata iyaye mata akan fighting corruption din yana zuwa on the 7th na december wanda kuma eh, mai girma matan shugaban kasa hajiya aisha buhari za ta yi launching wani don muna so iyaye mata su yi joni namu eh idan kuka yi launching ɗin bari in fahimce ka za ku yi kira ne ga mata akan cewa idan ta ga mijinta yana shigowa kamar yadda ka ce da kuɗi ko kuma wasu abubuwa da ta san cewa albashin shi ne ko aikin da da yake ba zai ba shi ba kuke son ita ɗin ta kai ƙarar shi wurin ku? no ba wai ta kai ƙarar shi ba ta yi kwari na shi ta ce yalla bai ya aka yaka ba wai ta kwari na shi abin nan ba you know don don mutumin ya fahimci cewa nan gaba yana zuwa da abin da ba a san kanta ba ba gaskiya ba za ba za ji daɗi a gidan ba <laughs> to in ya shara mata ƙarya kuma fa <laughs> ah, a to, a kullum bane zai share mata ƙaryan iyaye ne mata haka ne suke koyawa yara da mata da manyan ba tarbiyya tarbiya to kaga idan kowa kowane gida an samu tarbiyya na na kwarai abin zai abin nan zai zai zai ragu kwarai da ma sauraro sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu malam ibrahim magu shugaban hukumar efcc zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage a huta lafiya to madalla yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna To yau sakonnin namu sun ta'allaka ne kan shirin samarwa matasa aikin yi na 'yan fawa amma za mu fara ne da sakon Yakubu Abdullahi Damban wanda ya fara magana a kan ranar tunawa da masu dauke da cuta mai karya garkuwar jiki wato AIDS. Wanda ya ce Assalamu alaikum biyu Hausa a yau na rubuta muku wasiƙa ta ce dangane da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware na ɗaya ga watan Disamba na kowace shekara don kula da masu fama da cutar kanjamau wato AIDS ko SIDA. don haka nake kira ga gwamnatocin kasashen duniya da su mai da hankalinsu wajen taimakawa masu fama da wannan cuta da fatan kira na ya isa kunnuwan da suka dace kyan alkawari cikawa in ji nasiru kainuwa haɗejiya muna godiya ga gwamnatin najeriya sakamakon cika alkawarin ɗaukan matasa aikin yi na tsarin yan fawa fata na ga matasan kowa zai yi aikinsa tsakani da allah shi ma mahmud salihu ƙauren namo da cewa yi na yi wa 'yan uwana matasa 200 da ke shirye-shiryen fara aiki a yau fatan alheri karkashin shirin gwamnatin tarayya na Power' da fatan matasan za su wa marasa kunya a yan gudanar da ayyukan nasu Assalamu alaikum VOA Hausa. Shirin gwamnatin Najeriya na sama wa matasa aiki na Power' hakika zai taimaka wajen rage zaman banza da rashin aikin yi a tsakanin matasa. Sai dai har yanzu akwai dubban matasa da ba su da aikin yi baya ga waɗanda aka sama wa aikin. Wannan saƙo ya fito ne daga Alhaji Mele Yusufari. Matasan da suka samu damar samun aiki a ƙarƙashin npower na taya kumunna. da fatan za ku zama jikadu na gari a wajen aikin naku sannan ina fata za ku tattara albashin naku domin cin moriyarsa ta hanya mai kyau allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya in ji shugaban kungiyar muryar jama'a haruna muhammad katsina a ƙarshe sai saƙon baba gana alhaji dubawa unguru wanda ya ce ina kira ga 'yan ƙasar ghana da tsaya tsayin daka ganin sun zaɓa wa ƙasarsu shugaba na gari To madalla kafin mu karkare ga labarai amma wannan karan a takaice. Rasha ta sha alwashi wa Lamis Shawar da ta ci gaba da tallafa ma sojojin gwamnatin Siriya a Aleppo har sai an kawar da abin da ta kira 'yan ta'adda daga wannan birnin. wannan furuci na minista harkokin wajen rasha sergei lavrov ya biyo bayan ganawar da yau alhamisar da takwaransa na kasar turkiya wanda ya ce jami'an diplomasiya biyu sun amince da bukatar da ke akwai ta cin yarjejeniyar tsakaitauta a kasar syria Farashin man fetur ya sake tashi yau Alhamis bayan da ya samu tallafi daga yarjejeniyar da kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta OPEC ta cimma ka rage man da mambobin ta ke haƙowa a karan farko tun shekarar 2008. To ma da takaitattun labaran mu ga karshen shirin sai an jima mu sake dawo muku da wani sabon shirin amma kafin mu tashi bari mu taya Alhaji Muhammad Abubakar Baba a garin Kwantagora murna auren sana'fi Nafisatu Muhammad Kwantagora da angonta Muhammad Kabir Husaini. wanda za a ɗaura gobe a unguwar gidajen nan da ake kira state locust a kwantagoran allah ya ba da zaman lafiya an jima muna so ne ku bayyana muna ra'ayoyinku game da alfanun da ke tattare da zuwa gwajin cutar nan mai kare garkuwar jiki yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ibrahim alfa ahmed da ya tana gabatarwa da julie gresham da sayida hamdul waɗanda suka ba da umarni da injiniyan mu wannan lokaci ni ladan ibrahim ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen hausa domin jin shirin yau da gobe wanda usman da maryam da safina safinatu sada su dangi za su gabatar kuma yau za su yi magana ne akan cutar nan mai karya garkuwar jiki su ma ai sauraro lafiya